Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Waɗanda ke zaune a jamhuriyar Nijar kuma ana iya kama wannan tasha kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Haka kuma a duk lokacin da ake so za a iya sauraron wannan shiri akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta na'urar kwamfuta ko kuma iPad. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shiri Muna fatar za a gafarce mu domin mun samu tangalɗa da na'uranmu na fara buɗe tashan. A saboda haka ba mu buɗe tashan kamar yadda muka saba buɗewa ba. Zan karanto mana labarin duniya kafin ku ji sauran shirye-shiryen da za mu gabatar. Ga cikakkun labaran duniya kuma mai karantawa Jummai Ali. Wani labari da muka samu yanzu na cewa jama'an ƙasar China sun ce akalla mutane 38 ne suka halaka yau Asabar a lokacin da wata mota dankare da karikitan wuta ta afkawa wata motar fasinja a kudancin ƙasar. Kamfanin dillancin labaran ƙasar da ake cewa Xinhua a takaice ya ce hatsarin ya faru ne da sanyin safiyar yau Asabar lokacin da motar ta kama wuta ta haddasa fashewa da kuma gobara. Mutane biyar ne suka ji rauni. ciki har da hudu wanda suka yi mugun konewa. Hatsarin ya lalata motoci guda biyar. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce Amurka ta yi imanin cewa makami mai linzami ne ka kabo jirgin saman fasinjan ƙasar Malaysia a sararin samaniyar ƙasar Ukraine kuma an harbo ne daga yankin da ke hannun 'yan awari waɗanda ke samun goyon bayan Rasha. jiya juma'a a fadarsa ta white house mr obama ya bayyana mutuwar fasinjoji mai can da 98 da ma'aikatan jirgin akan abin takaicin da baya misaltuwa ya ce an san cewa 'yan awa da ƙasar ukraine suna samun goyon baya daga rasha ciki har da samun makaman harbo jiragen sama da kuma samun horo haka kuma shugaba obama ya ce takwaran aikinsa na rasha vladimir putin shine ke da tasiri akan al'amari na ƙasar ukraine to amma bai ɗauki wani matakin ganin an yi shawarorin sasantawa ko kuma samun daidaituwa ba. Ita kuma jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta faɗawa wani taron gaggawa na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa babu yadda za a yi 'yan awarin ƙasar Ukraine su yi amfani ko kuma su sarrafa makami mai linzami ba tare da samun taimako daga jami'an da suka kore ta wannan fanni ba. kasar Rasha dai ta dora wa kasar Ukraine laifin aukuwar wannan al'amari. Jakadan Rasha a Majalisar Ɗinkin Duniya Vitaly Chukin ya faɗa wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa Ukraine ce ta bar jirgin saman fasinja yin zirga-zirga a yankin da ake fafatawa. Ya buƙaci a binciken wannan al'amari bisa adalci tsakani da Allah kuma babu rufa-rufa. harbo jirgin saman fasinjan kasar malaysia ma mai lambar tafiya goma sha bakwai da aka yi ranar alhamis a yankin ukraine ya sa kamfanonin jiragen sama canjawa jiragen su hanyoyin da za su bi don ma kafin wannan al'amarin ya auku rikicin na ukraine ya sa ake ta nuna damuwa ga zirga-zirgar jiragen sama a sararin samaniyar yankin to amma prime minister malaysia najib razak ya ce jami'an kula da zirga-zirgar jiragen sama na ƙasa da ƙasa sun ayyana cewa hanyoyin jiragen sama daga birnin Amsterdam zuwa Kuala Lumpur ba su tattare da hatsari ko kuma barazana. Duk da haka, wasu kamfanonin jiragen sama tun makonni da suka shige suka canja wa jiragen sama su hanyoyin da suke bi a yayin da wasu kamfanonin kuma suka ɗauki wannan mataki bayan hatsarin na ranar Alhamis. Akwai kimamin hanyoyin jiragen sama dubu hamsin da takwas a duk faɗin duniya da jiragen sama suke bi a kulli yomin. kuma bi ta hanyoyi ko kuma sararin samaniyar yankunan da ake rikici ba sabon abu ba ne ga jiragen sama. ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mazana yankin Arewa maso gabashin Najeriya sun ce 'yan yakin sa kan ƙungiyar Boko Haram sun kai hari garin Dambuwa jihar Borno suka kone gidaje da dama kuma suka harharba farar hula. Mazauna Dambuwa sun ce kafin ketowar alfijirin jiya Juma'a, 'yan yakin sa kai suka kutsa garin suka kashe mutane da dama. Ya zuwa yanzu dai ba a san yawan adadin mutanen da aka kashe ba. Kuma nan da nan babu tabbacin akwai wannan tarzoma daga gwamnatin Najeriya. Cikin makonni da dama da suka shige garin Dambuwa ya yi fama da fafatawa a yayin da 'yan yakin sa kai suka auna wani sansanin soja da ke kusa da garin. Mazauna garin suka ce a kwanan nan aka fatattaki sojoji daga sansaninsu aka bar garin babu tsaro. A farkon wannan makon kungiyar da ke hankoron kare hakkin jama'a ta Human Rights Watch da ta ke nan Amurka ta ce 'yan kungiyar Boko Haram sun kashe fiye da farar hula dubu biyu a Najeriya a bana kurum. Kungiyar ta ce ana a cikin watanni shida kungiyar ta kai kusan hare-hare ɗari ciki har da hare-haren da suka auna kasuwanni da wata makaranta da kuma cibiyoyin kallon talabijin. Isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare a kan zirin Gaza a yau Asabar a yayin da sojoji tare da tankokin yaƙi da jiragen ruwan yaƙi suka kai hare-hare a kan wasu wurare ciki har da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da mayakan ƙungiyar Hamas suke amfani da su. Isra'ila ta ce tana kai waɗannan hare-haren ne da nufin lalata hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da mayakan ƙungiyar Hamas ɗin suke amfani da su. rundunar sojan isra'ila ta ce ta kai hare-hare a kan sansanonin 'yan ta'adda mai tan tun lokacin da ta fara kai hare-hare a ranar alhamis da daddare ciki har da fiye da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa ashirin da ake amfani da su ana kutsawa cikin isra'ila da kuma yin smogal ɗin makamai rundunar sojan na isra'ila ta ce an kashe fiye da 'yan yakin sa kai ashirin su ma 'yan yakin sa kan falastinawa sun ci gaba da kai da harba rokoki a kan isra'ila jiya juma'a da daddare kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi wani taron gaggawa domin tattauna rikicin na gaza wakilin falasɗinawa riyad mansur ya ce isra'ila tana aikata laifuffukan yaƙi da keta 'yancin falasɗinawa shi kuma jakadan isra'ila a majalisar ɗinkin duniya ya ce isra'ila ba ta da wani zaɓi illa ta ƙaddamar da hare-hare akan zirin gaza. ya ce kungiyar hamas ta yi watsi da duk wani yunkurin samun zaman lafiya wani jami'in majalisar ɗinkin duniya ya ce yau asabar ɗinnan idan allah ya yarda babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban ki-moon zai yi tattaki zuwa gabas ta tsakiya domin taimakawa wajen shiga tsagani a rikicin na isra'ila da kungiyar hamas jami'in bai faɗi takamamme inda ban ki-moon zai je ba Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi ne. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku kafin mai nisa ga Muhammad Salisu Rabi'u da bayani na rahotannin da muke da su a cikin shirinmu na yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda biyu. Rahoto na farko zai magana a game da cutar shan inna yayin da rahoto na biyu zai magana a game da abubuwan da ke jawo mata masu juna biyu su yi bari. Baya ga waɗannan rahotanni kuma muna nan ɗauke da ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a garin Jos da ke jihar Filato. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. A gaishe ka Muhammad Salisu Rabiu. Mai wancan mutumin alhaji jallo Wili dan Hukumar lafiya matakin farko ta jihar Bauchi ta samar da wata sabuwar cibiyar samar da bayanai akan ayyukan rigakafin cutar shan inna da sauran cututtuka da ke halaka ƙananan yara ga ƙungiyoyi da hukumomi da ke gudanar da ayyuka akan haka. A su na yaƙi da cutar shan inna a jihar Bauchi, shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko, Famasi Adamu Ibrahim Gamawa, wanda yanzu shi ya wakilci Dr. Nisar Aliyu Umar, na fara tambayarsa da menene aikin wannan ƙungiyar a yanzu. Ita wannan cibiya kamar waje ne na haɗin kai, a takaice kenan. Haɗin kai ne wanda an yi facilities da sadarwa, wanda duka partners WHO, UNICEF, said da duk wani partner zai zo nan 24 hours a day is open da mu kanmu mu ne da shugabannin to duka under our direction za su dinga aiki za mu dinga collaborating a da yadda aka samu matsala nan za a zo da wuri a sanar da kowa da kowa akwai abin internet akwai abin video conference akwai abin telephone conference duka 24 hours a day waje ne wanda ake samun information na shiga an bayanai kenan daga field local government world level har hamlet level duk akwai information da yake shigowa cikin wannan wajen kuma daga ya shigo shi akwai wanda ake kira incident manager shi incident manager shine kamar wanda ke karkashin ma'aikatan wanda yake kula da wajen to a karkashin su kuma akwai wanda suke tashi aiki so incident manager din kuma duk wani information yana da email din mu zai sharing da kowa da kowa in kana da abin abin da zaka faɗa an kai sharin shi ma kuma zai da kowa zai gani so abu ne wanda yake wajen sadarwa ne da haɗin kai don a cimma burin ba ma kawai polio ba duk wani abin immunization measles ne duka don a samu coverage ya karu kamar yadda muke yanzu zuwa kamar 80 to 90% muke bukata muke, burin mu shine especially yanzu da aka kaddamar da ita muna so kamar in the next 1 uh, 2 years ya zama na mun reaching at least 80% coverage na immunization to uh, babban burin mu shine mu ci ga kan mu cimma kashi 80 cikin 100 uh, nan da shekara biyu yanzu dai an fara kuma kafin karshen shekarar nan dama eh, dole zan yi magana akan MOU da aka sani yau ita MOU din za ta fara aiki daga July din nan July daga yanzu zuwa December ya zama 6 months daga December kuma zuwa end of 2015 zuwa karshen 2015 ya zama shekara ɗaya wata shida duk abin da za a contribute yanzu zai kai har zuwa karshen 2015 za a aiki da shi ba tare da wani matsala ba so akwai kuma sha'anin tsaro yanzu a yobin nan makwabtanmu an samu ne Kano an samu kaga ta eh, ko ina an kewaye mu kenan mu din da Allah har yanzu ya kare mu kuma da taimakon Allah da da kokarin mutane Allah ya sa har yanzu abin bai so nan ba amma saboda sha'anin tsaro mutane yanzu duk an mai da bauchi kamar nan ne gida saboda nan akwai kutancin zaman lafiya fiye da sauran mu, so duk wani abin da ya faru zaka ga nan ake rugowa a zo communities communities da yawa da suka zo yanzu suka kafa garuruwa a nan bauchi kuma sun fito ne da yanda akwai eh, sha'anin tsaro wanda ba a samu a a diga musu wannan magani so muna da tsoron cewa za a iya samu wasu wanda suke dauke da wannan su shigo nan so amma dai har yanzu cikin ikon Allah babu wannan kesan kuma muna fata da ƙarin karin kokari da ake yi su partners mu kamar unicef da who suna kokari sosai kuma da mu kanmu ma'aikatan ita eh, primary da kuma local government muna kokari ana shiga lungu lungu lungu ana ba da wannan magana to abin da zan kira mutane kawai shine su da haɗin kai pharmacist adamu ibrahim gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko amina abdullahi girbo sashen hausa na murya amurka daga bauchi a najeriya A gaida Amina Abdullahi Girbu. Shin ko mai sauraro ya san me ke haifar da ko kawo zubar ciki da masu juna biyu ke fama da shi a wasu lokuta? Bai takamaimai me ke jawo zubar da ciki zuwa ɓarin jarirai ga mata masu jina biyu idan waɗansu sun sani waɗansu ba sani ba. Na gaito muku ƙwarar likita Dr. Inusa Amadu a likita Hamdala a nan Maraɗi. Yallar da take sa wurin mata aiki in ya yawa yana sa aikin gida ne aikin gona ne aiki na karfi haka to akwai hadarin ta yadda ce na biyu kuma akwai bulaguro haka kamar yanzu daga nan maraɗi mace ta tashi ta hiya mai shi ma sabon ciki yana iya sa a barar da shi na uku buɗiyar bakin ma'aifa akwai matan da haka nan kawai sai bakin ma'aifa sai a buɗe yake shi ko kamata in mace ta samu juna biyu bakin ma'aifa ya rufe to wannan buɗiyar bakin ma'aifa a ce kamar haka ne Allah yake yin su shi bakin ma'aifa yana kamar dogo ne kuma yana da ƙarfi sai ya rufe to wasu kuma sai ga ya gajarci kuma ya tafshi sai ya buɗe kina abu ɗan kaɗan sai sa a barar da ciki na hudu shine duk sa masa sarar cizon sauro kana iya sa kamar sanyi na fitsari da turanci muna ce mishi infection urinary kamar ƙwayan cuta ne cikin haka wutsari su ma suna iya sa masassara masassara nan kuma za ta sa kamar naƙuda ta tashi mace ta barar da cikin nan ma'aifa ba kowace take daidai ba akwai mai sayi kamar yadda Allah zai halittu wani ba kafahu ko wani ba hannu to akai a ayi a samu mace ma'aifar ta tana da sayi ko bangare guda babu shi ko can sama a shahi to wannan abu ma yana sa bari na kare ci shine duka wani kari na mara duka waɗannan abu in suka zo wato suna danne ma'aifa ke yana sa ciki ya zuba kamar mace mai diabetes in ba a daidaita ba diabetes da tun akai katari da jinin mace da jinin mijinta ba su sauwa daidai to wannan in suka in suna samun daya cikin yana iya zubewa da yake waɗansu matan sukan gane makomar zuwa asibiti mafi kusa domin binciken lafiyar ɗayansu da su kansu da wata mata da na ci karo da ita. Awo na taho ga lahiyar jariri da lahiyar jiki in baki zo ba kina ganin wata illa za ki samu in ban zo ba ina ganin abin da kai wanzu da ba na kwarai ba don haka na zo asibiti eh, suna ba da magungunan. dukkan wannan ina dabarorin bi don tabbatar da rigakafi bari ga mata masu ɗauke da ciki ko bayan fusa'ar bincike tsakanin ma'aurata dokta inusa ahmadu kwar likita a hamdala ya dawo da cewa wani abu a kai kayan aure ya kamata mace ta yi a bincika jinin mace a bincika jinin namiji tunda akwai wanda ba sa gama kai a kwatanta musu to ga abin wanda ke wakana kuna iya kun sa in kin samu cikewa a yi ka yawan bari in an shaida musu haka nan duk da wannan an sanya to kuma nan su ta shawa kai a ce Allah ya kiyaye na biyu kuma shine mace da ta samu ciki ta zo awo ai ka gana ce mai masassara tana sa bari ko to in ta zo awo in dai likita ya san aikin shi zai tantambe ta abubuwa da yawa kuma zai diba ta zai ɗaukan jini zai ɗaukar. kan fitsari a nan ana iya ganin ƙwayoyin cuta masassarar cizon sauro ne infection ne na fitsari kamar sanyi na fitsari to anan za a bata ƙwayoyi magani kenan a yi maganin wannan masassarar kaga kenan an yi rigakafin barin wannan game da buɗewar bakin mahaifa a diba wannan da za a mata za a gano bakin mahaifar ta yana da ƙarfi a rufe yake kenan ba matsala in kuma gajere ne mai taushi mai saurin buɗewa za a mata wani abu da ake cewa ɗarmin bakin mahaifa nan kullum muna yi shi da an yi shi kenan in mace ta zo hallo an ga tana da kis ko da fibrom ana musu fashi a da wannan kis din ko fibrom tun da farkon ciki kamar mace mai diyabet. ita san samu ko ciki kayan ta dauka ya kamata a ce an daidaita sukar nan a cikin jini daban in ya hau sama kwarai a daidaito ya kasa ana iya ce mata to ta yake dauki ciki amma an ba haka nan ba in diabet ta hau tana da ciki abun mu da diabet take sa wurin mace mai juna biyu ne bari dan dai samu mahita ga mata masu ɗauke da jina biyu zuwa awo asibiti mafi kusa shine babban mataki don samun shawarwari daga bakin likitoci na gari sha'ir mani murya amurka daga maraɗi a jamhuriyar nijar a gaida sha'aibu mani Da wannan rahoto na Sha'aibu Mani za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da gidan rediyon muryar Amurka ta shirya a garin Jos na jihar plateau inda za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka fara tare da jami'an lafiya na ma'aikatar lafiya ta jihar mrs rabeka dauda da kuma mrs hannatu francis wanda muke tattaunawa da su a game da matsalar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa da kuma ƙananan yara ya za ki bayyana irin yadda ake samun matsalar mace-macen matan yayin haihuwa ya zuwa yanzu da kuka tashi tsaye shin matan da suke mutuwa yayin renon ciki da haihuwa raguwa ya ko karuwa yana raguwa ne sosai ma saboda an fara wayar da kan mutane har zuwa kauyuka da wuya yanzu a samu kauye da za a ce babu clinic ko asibiti sannan ko da babu mai yiwuwa in ka wuce guda ɗaya na biyu akwai asibiti ko local government clinic inda za su iya su suna wayar musu da kai a kowane clinic akwai ranaku daga ranar monday zuwa ranar juma'a akwai yadda sun shirya ayyukokin da suke yi yau ranar masu ciki ne gobe ranar zuwan yara ne jibi za a iya a shiga ma'aikatan asibiti za su je gidaje suna bin gidaje suna ganin mutane suna eh, an sa musu tambayoyi suna musu tambayoyi suna musu gyara wani lokacin ma za ku shirya ba za ku gaya musu cewa za a je gidansu ba sai a je a'a nan ba ku share ba ya kamata ku yi wannan ana yin haka saboda irin wannan wayar da kai din ya sa su ma mutane koda a cikin kauyuka sun fara ganewa sukan kuma ji daɗi cewa har malaman asibiti sun bi su zuwa gida to wannan yakan kara dankon zumunci tsakanin mutane da ma'aikata sai zama musu da sauki a tun da wa'annan har sun zo gidana mai zai hana ni in je so da damuwa sai su zo wanda ya kai kuma mai aiki ya je sai ya je ana home visit so ya taimaka sosai ya sa mutane sun sake damuwa da da suke zuciya da basu iya tambaya ba sun samu sun tambaya an kuma musu gyara sannan suna zuwa asibitocin to tambaya ta za ta je wurin madam tabita shen ko tunda kuna aiki a tsakanin matan nan masu ciki har zuwa haihuwa akwai wani tanadin da gwamnati ta yi ne na tallafa ma matan nan kila ko a ce a awon ciki kyauta ne ko kuma haihuwa kyauta ne ko kuma akwai kudaden da suke biya tunda an yi maganan cewa waɗansu talauci yake hana su zuwa asibitin kamar kuna ba da magunguna kyauta ne a asibitocin a nan jihar plateau a nan plato ba mu riga mun kai ga haka ba sai dai abin da muke ma mata za mu tabbatar cewa an musu komai. a cikin sauki maganin da za ka rubuta in ka dubi yanayin mutum domin kuna zama tare kuna shawara tare da, da mai ciki ta faɗa miki damuwoyinta duka gashi gashi gashi yadda take in ma wani shawara ko rubuta magani ko wani abu za a ce a waccan nan fa in an rubuta mata wannan magani ba za ta iya ba za ta iya sayan su ba domin mai yayi tsada da yawa domin mun yi magana akan eh, wani lokaci sukan samu infection infection din nan kuma magani suna nan kala-kala akwai mai kalilan kuɗi wanda zai iya warkar da wannan cutan ba sai an nemi mai babban kuɗi ba sai a ga yanayin macen da kuma yanayin waɗanda suna nan a gefenta a san yadda za a yi sunana abdullahi mai dawa kurguyi wakilin radio deutsche welle germany a tambaya ta ita ce akwai wasu iyali waɗanda su tun hasali ba su yarda da zuwa asibiti ba amma idan suka zo kan gwiwa ma'ana kan gwiwa in aka zo aihuwa sai izo da matsala to sai ya kai wannan matsayi da aihuwa ya zo da matsala sai ga maza an ɗauki matan nan zuwa asibiti hmm. shin kuna samun irin wannan cases din a nan kwarai muna samun su abun yi a nan shine in suka zo wanda an kawo shi asibiti yana cikin damuwa ne za mu karbi mata mu yi mata abin da za mu mata duka in wanda ya bukaci su sa kuɗi kalilan ne daga ciki kamun bayan an gama an ga cewa ta farfado daga cikin wannan damuwan da take da shi kamun abidi wasu kudade ko wani abu wani lokaci ma har mukan mukan tashi mu da kanmu in matan tana bukatan jini ne za mu je mu ce a bamu jini akan on loan that is bashi in aka je aka bada jinin nan kan da ka saya za ka make sure cewa matan nan ta samu lafiya bayan ta samu lafiya sannan za a yi batun kuɗi. In ma maganan magunguna ne wanda za a bayar za mu iya zuwa famasi ɗin tunda ba, ba riga an fara ba da magani kyauta ba. Za mu iya mu zo mu je mu ce musu ga wannan matan fa tana bukatan wa'annan magunguna don Allah ku taimake mu da su. In aka taimaka za a kawo fayil na mata a rubuta mata komai a bayan fayil ɗin. Bayan ma wani ma za a zo a yi sallama ko da kuɗi ba su samu ba. za a iya haɗawa da social welfare wato kungiyan taimako yanda za a yi a san cewa yaya za a yi a taimake wa'annan sun zo ba su da kuɗi an riga an musu aiki da kayan asibiti da komai ba biɗi kuɗin kirki abu mafi babba shine ceton rai rai in an samu an yi ceton rai sannan daga baya za a yi batun kuɗi tambaya ta ta ƙarshe kuma ta biyu amma ta ƙarshe ana samun matsala ga yanayin auren wuri na mata shin a nan jihar filato kuna samun irin 'yan matan nan da aihuwa kan gagare su saboda auren wuri kuna samun irin wannan cases din eh ana samu yi mana ƙarin bayani a kai akan samu kuma sukan zo ya kuke da su yanda muke yi da su shine za mu bincike yaya wannan yarinyan don wani lokaci auhuwan wuri mu ce kasa da shekara goma sha biyar sukan zo sai ka gani duka za a taru a kanta a duba ko wannan yarinyar za ta iya aihuwa da kanta ko ba za ta iya ba in an ga wanda ba za ta iya ba game da damu wanda yana tafe tare da ciki sai a je a yi mata tiyata wanda za ta iya za a saya a kanta sosai a tabbatar cewa ta aihu lafiya da ita da yaronta suna nan lafiya kuma yawanci suna aihuwa lafiya ba komai Uh, bisa ga tambayar ka ta fari uh, a kashin gaskiya kokarin da muke yi shine mu wayar da mutane yayin da na nakuda ya fara kada a yi wani makilci a gida ba a nemi hanyar asibiti domin gaskiya a zo a cikin gaggawan nan damoyin na yin yawa a cikin kokari mu yi lura a ce abun ta faru a karkara ehm, mu ce a wase muna da babban asibiti wato cottage hospital a cikin wase amma muna da clinic clinic clinic a wurare ina jin mafi nisa shine gimbi idan ka san inda gimbi yake sai a bari mace ta yana kuda gida tukun ya zama da eh, bukata irin ta gagawa a kashin gaskiya kafin a ɗauke mace nan daga wase ami daga gimbi a kawo wase wato sai dai ubangiji Allah ya mata wato tsawon rai amma ba haka ba akwai nisa ga gargadan hanya gani ga shi ɗai ba mota ma ka samu ka zo ma da masu muna cewa duka jama'a duk inda akwai mace mai juna biyu kada a yi wasi yayin da na a tabbata ta je clinic yayin da na kuda ya fara a tabbata ta tafi clinic a nema taimako zai fi domin a asibiti idan sun gan ga damuwa za ta auko nan da nan za su yi shirin eh, kimsa ta a kai babban asibiti Ka gan ya fi sauki da yadda za a zo na gida sai ta gagara bari na dan gaya muku dan kaɗan kaɗan da an gaya mana a wani guri a kana eh, shekarun bayan da muka je likita ya gaya mana mace ta na kudan gida yaro na zuwa da hannu kun san idan yaro na zuwa duk inda ya so zai zo ne kyauta shi ne kai daga keya amma wani lokaci zai zo da fuska ne ko duwawu ko kafa ne ko hannu ko gefe nan ma ashe yaro nan na zuwa da hannu su a gida kuma sun gan hannu na zuwa waiwari su ja yayin ja sai suka buntule hannun nan ba dadin ji har sun sinke hannun yaro nan da sun ga sun yi haka shine suka nema leda sun sa sai suka kinkimo mata suka ka asibiti kowa ya san kowa dan Usman. sai dai taɗin banza an san ɗan tijjani wannan wili ne ba wanne wancan mutumin shata To jama'a nan zamu da saya cikin shirin namu na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu kasance lafiya. Baba na ga dan uwan Lami Alhaji A gaida babban mai kaman karo da mukarrabansa yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Jami'an kasar China sun ce akalla mutane 38 ne suka laka yau Asabar a lokacin da wata mota ta afkawa wata motar fasinja a kudancin kasar Kamfanin dalancin labaran ƙasar da ake cewa Zinhua ya ce hatsarin ya faru ne da sanyin safiyar yau Asabar lokacin da motar ta kama da wuta sannan ta haddasa fashewa da kuma gobara. Mutane biyan ne suka ji rauni. Shugaba Barack Obama ya ce Amurka ta yi imanin cewa makami mai linzami ne ka kaɓo jirgin saman fasinjan ƙasar Malaysia a sararin samaniyar ƙasar Ukraine kuma an harbo ne daga yankin da ke hannun 'yan aware waɗanda ke samun goyon bayan Rasha. A yau ne kuma jaka wato babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya yake shirin kai ziyara a ƙasar wato gabas ta tsakiya domin ya taimaka wajen shiga tsakani a rikicin da ake tsakanin Isra'ila da Falasinawa. Mazauna yankin Arewa maso gabashin Najeriya kuma sun ce 'yan yakin sa kan kungiyar Boko Haram sun kai hari garin Dambuwa, jihar Borno har ma suka kone gidaje da dama suka kuma har harbe farar hula. To jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.